laka ahali wa inna la sadiquna sun ka ce sun kai mutun cikin dare yadda za a kashe annabi salih wa annabi Allah za a kashe wa'azin yayi zafi kenan ko yadda anna ana ta mutu mutu to harkar dalla ya bayar ta fara wuce wuri don haka dole a ɗaukar mai mataki <laughs> ka bi sa karkaru bozan ba da kakarsu ne ya hada ba duk wani a cikin gwamnatin da jikan bafarawa na ubansu su waɗanda a gwamnatin ga mai gidansu ba shi a ɗan bafara ba shi a yaron bafara ba to da bafara ne waɗa shekara bakwai miye ya min balle ku da jikokin bafara miye ku yi amma dai mu ba su hakuri ba duk wanda ya ji yana da hanyar da ya ka ɗauka mataki ba mu son a raga mana ko don Allah ko don zumunta ko don tare ko don komi wanda duk ya ji tashi haya to duk matakin da ya ka ɗauka sai ya ɗauka gaskiya ta an faɗi kun ba nan ni tsaya ba wallah in dai ina raye wallahi ba nan zan tsayawa ba maganin dalle ya bugu da shi a gyara in kana son ka kwashe wani dalle ya bugu a huje ka gyara a nan da dalle ya zai ce bai da kyau bari ka tuba don Allah shi kenan gobe in dalle ya bai koma hadi ka ji yadda ka za ta yi kuncin da kaka ji ba ta koma ji ne dama abin da ya sa haka jin kunci in dalle ya bai ce abu kaza bai da kyau don ka durma ya gare shi na ke ka tuba don Allah gobe in bello yabo ya sake faɗi ka ji in kana jin wani kwanci sai ka ji ka tsuwa ni ruwanka da bello yabo wannan mace ya ka ba ka tuba ai ka bari tun shekaran jiya amma a ce ba a barin laifi kun bello bai faɗi waɗe wannan a wannan ƙarya ta wannan ka wallahi ko fir'aun ya dawo duniya bai hana wa bin yabo faɗi a da Allah ya ce bello wani ƙaramin shege babu shi don haka mataki a ɗauki kowane iri to shi na an ka samu ƙungiyar mutum tara can garin su samudawa zamanin annabi salihu sun ka ce an ka yi mishin cikin dare ya za a kashe salihu sun ka yi rantsuwa wa junansu kalu ta qasamu billahi sun ka ce ku yi rantsuwa da Allah lanu bayyana nahu za mu kai mai farmaki cikin dare wa aloshi da iyali ne duk mu kashe su kaga ta salihu ta haifar zai don ni ni sai an kace za a taba ba a da kai ga iyali na ba to shi salihu da shi da iyali ne duk a kashe su cikin dare sun mallana kulan na liwaliyi sannan in sa ta waye mu ce mai yan uwa ne ma shahid na mu halaka ali wallahi mu ba mu ko halarci inda an ka halaka iyalin nan nashi ba wallahi ba da mu ba mu ba mu ko san anya ba wa inna la sadiqun kun su gaskiya mu shi da ƙarfi dai Allah ya ce wa maka ruwa maka Allah wallahu khairul makir sun kace sun kulla makirci cikin dare sun ku Allah ya kulla musu yan shege ya fasa shi an ma'anar magana shege ya fasa suna can suna kulla ya za sun shirya tsabe da za su kai salih shi ku Allah ya shirya tsabe da zai kashe su sai mun gani wa yankuru da yankurun lahu wa makaru wa makaran lahu wallahu khairul makirin shikenan don haka sun san aji sai lokaci kaza kafin lokacin nan sai Allah ya zubawa guda da cikin bayi ne mala'ika jibril ya kun tsamu duk sun ko haɗa gugguru hannu sun mutu sale na nan garoshi da iyali ne to wa kazalika min jil mu'minina mu ketara wani wuri kuma wa kazalika min jil mu'min kamar haka nan muka tsere da dubba ba salihu ɗaya ba a yadda kun ga Allah ya tsere da salihu in dai na Allah hake duk mai kulla ya sai ya kulla Allah zai tsere da kai sunan kulle kulle bin da aka kulle kulle tun da ba kurani yadda kulla ba shi da yara ne kuma tare da ku shekara ko na zamanin ba ai duk abin da ba fara yayi tare da su an kai ko don mun kyale su to azumi duk abin da ba fara ba abin da ya shi da tare da ku an kai shirin da kuma kullo shekara bakwai na ƙetare yanzu za kulla yanzu ni bai shafa billa bi iznillah amma ku yi kokari ku tuba zaman ku lahiya guda ku tuba a yi kokari a gyara ɓannatocin da an kace ba su da kyau a yi kokari a gyara su haƙƙin jama'a da kun ka dahi a duke jihar ta kudu ba ta wasu 'yan ƙwarori ta ba saboda yanzu ga na lura da cewa akwai wasu 'yan ƙwarori da na naɗa kansu cikin gwamnatin ga suna ganin kamar duke jihar ta ta su ɗaita sun ɗai adda haƙƙi in bancin su ba wani wanda adda haƙƙi to ku aji wannan tunani ƙarya ta ba ta ku ta ba ta uwayen ku ta ba duke jihar ta ta al'ummar jihar ta shi na nace a ɗiba mutanen jihar ta kun ga damana ta kama ko abincin bara ya ƙare ba awa da kaiwa ga na ba ko akwai inda gero ya yi to mutane suna cikin mawuyacin hali dukiyar su ta ba ce a so abinci a rufa musu abin da ce kenan zaman lafiya a kai ba dukiyar uban kowa ta ba yadda kowa yadda gwamna yake da haƙƙi ga dukiyar jihar sokoto haka dalla yake da haƙƙi abin da nace kenan haka duk wani ɗan jihar sokoto yake da haƙƙi don haka a ɗiba a kai a so abinci a raba mutane jihar sokoto amma maganar waya wasu ɗaya su ɗaya an nan na bukaɗi wannan bata taso ba ba za mu yadda da wannan ba mu yadda ba kuma ba za mu yadda da wannan ba kuma ba za mu kyale ba kuma duk matakin da aka ɗauka Allah muna ya ɗauka sai da na girma da na rashin girma ko wani stage aka iya kaiwa Allah muna iya kaiwa don haka zaman ku lafiya guda da mu da kushi a kai a gyara ni abin da ce a gyara magana cewa a kai a kirawa ne a kawo bello wani abu ban san komi ciyar nan da ubana ya mutu ya banne da yadda Allah ku banne cikin ta da ubana ya mutu ko ɗari bai banne ba don haka babu dalilin zai sa wani ya ɗauki kuɗi ya kawo nan duk mai tunani ya kawo wani abu na hutar sai dukiyar jama'a ta nace a ɗiba a kai a tuwa sai mu jama'a abinci a raba musu ba dalli ya nace adda yunwa ba kun ba kuma suna ya san ban da yunwa don haka ba ni nace a kanun duwa ko a kanin kuɗi ba jama'a jihar Sokoto su a talauci nace a ɗiba a kai a taimaka musu sannan barna a bari a bari don Allah kafin a bari don banza don lalle sai an batta wallahi ba mu kyale duk wani shehu ya ja mana bala'i ga kasa don haka a batta don Allah kafin ku bari don banza don sai an bari fa in dai muna raye sai an ba alfashin nan cikin garin Sokoto ku ko sa ido ku gani don haka ku yi kokari ku tuba don Allah kun tuba don Allah ba sai da girman ku ya faɗi ba in ba ku tuba don Allah kun san ku karanta kissar Ibn Taymiyyah an yi lokacin da giya ta watsu cikin garin dimash ibn taymiya yayi ta wa'azi a bashin giya an haƙi bari yayi ta wa'azi yayi ta wa'azi mashaya ko ina kawo mashaya yi cikin garin dimash garin damascus cikin ina na yanzu siriya ya da kwanta siriya ko to ta garin su ibn taymiya yayi ta wa'azi ibn taymiya da an haƙi bari wata rana ya mobilizing din yan hizba ya shiga gaba yake fito mutai awa Allah aiki manzon Allah ya ce man ra'a munkaran falyughayyirhu yurhu biyadihi don haka yanzu tun da fa'in lamin su jifa bil lisani fa'in to mun yi bin lisani sun ki bari yanzu bile za mu yi ya ja ɗan hizba ya shiga gaba ibn taimiyya duk inda mashaya take a wace a ga shagon nan a ɗauki kwalabin giya a fashe haka duk sai da sai da yawa ya gari babu inda mashaya take duk sai da sun kawace cikin garin dimashi ko in ba ku bari wallahi za mu yi muku haka nan za mu bi duk inda kuka zuwa da yaran nan kuna kwana da su wallahi mu kai muku farmaki cikin ba ta duk mu kashe ku mu kashe yaran don haka ku bari don Allah ni abin da ke na a bari don Allah in ba a bari don Allah ba za mu runguna hannun mu wasu jawo mana bala'i da kasa ba abin da ke kenan don haka in dai akan wannan na duk abin da za a yi a ta yi kuma kan ku warganta don ni wallahi ba da wargi duka wallahi ba wasa ta nika ba eh har gaskiya ta annan yanzu lokaci yayi dole na a bari dole ko ku bari don Allah ko ku bari don banza wa an anas radiyallahu anhu kala an karɓi wannan hadisin daga anas mata gare shi ya ce ja'a talatatu rahatin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wata jama'a uku sun zo zuwa ga dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallama yas'aluna an ibadatin nabi suna tambaya game da ibadar annabi addini ya ci yaran ga matasa yaran matasa kun ji matasa na kwarai ba matasan yan siyasa ba yaran yan siyasa masu zuwa suna kwanci yan siyasa na kwana da su ba waya ba su mota kaskantattun banza addini ya ci su don haka sun ka tashi su kai gidan manzon Allah sun ga abin manzon Allah ka yi bayyane to amma ba ku san mi annabi kai cikin dare ba shi na bari mu mu tambayi iyali ne na bayyana duk gashi nan ga hannu bari mu tai har wanda aka yi annabi kika yi cikin dare bari mu mu tambayi don mu ma mu kama haka ya kamata matasa su yi ba ku sai ku lalata rayuwar ku inda yan iska ba kuna da yan iska ku lalata ku su bata muku tushe su bata muku suna duk wanda ya kwanta a ƙato da rijijjiwa dasa dasa bisa kunkuru dai kwana nawa zai yi fananar zai da lahiya gurtun gumin ƙato yana birkewa bisa bisa kunkurunka ya kalle ma mazawari roku a baku motar ne a motar baka da lahiya an halaka ka to shi ne yaran ga sai sun ka tafi inda matan annabi sallallahu alaihi wasallam na an ibadatu annabi suna tambaya game da ibadar annabi ya annabi ka ibada cikin dare eh, cikin gida sun ga ta waje amma ta cikin gida abu wasu, sun suka yi da ibada ta waje da take kowace su ɗauka abin da ya kamata ya shiga cikin rayuwar matasa kenan ba ka yi tunanin bari in ta inda wani ya kwana da ni ya tai da ni ka dure ya yi ya bani mota ba eh falan ma ukhbiru lokacin da an ka ba su labari sai sun ka tai gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mata annabi sun ka amsa musu kaga sun ka yi magana da mata annabi ko ashe shi ya nuna cewa muryar mata ba al'aura ba ce muryar mata ba al'aura ba ce abin da an ka hana ka yi da mace magana ta ba'a ko ta alfasha amma tambayar ta assalamu alaikum babu laifi ta amsa wa alaikum assalam mai gida na na ayayi ofis babu laifi annabi ma yawa mata tarbiyya cikin alkur'ani irin yadda za su magana da wasu mazaje a janabbai waɗanda ba mazan su ko yan uwansu ba yace falla ya kada ana bil qawli fa yatma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa mata in za su magana da wasu mazaje waɗanda a ajinabbai manisanta gare su ba mazansu ba ba ƴan uwansu na jini ba ba muharramansu ba sai Allah ya ce fa la ya kada an bil qawl kada su sassafta magana kada su kashe murya ta yi magana irin maganar mata a'a ta yi magana kamar ƙato wa alaikum assalam mai bai nan. ya yi ohir babu wani abu mai jawo hankali amma in ta kashe murya to ka gani fayat annabi fi kalbi maradun wanda adda cuta ta soyayya cikin zuciya ta sai ya yi tsammanin wani abu a ina ganin da wancan so na ta kai zai da sai magana to shi na Allah ce a kasa irin wannan magana in suna magana da maza a jannar bai amma in suna magana da mijinta wannan kan ko dan wanda babu laifi ta kashe murya amma duk wani namiji wanda aure bai haramta tsakanin su ba kuma bai aure ta ba to in za ta magana ta yi magana da ita da ta yi magana da shi kamar kato na magana ashe nan ba a hana magana da su ba ashe mun da su ba al'aura ba ce ina fatar kun fahimta to shi na yace falon ma ukhbiru lokacin da an ka ba su labari game da ibadodin da annabi kai cikin dare sai matan sun ka labarta mu waɗannan samarin waɗannan jama'a uku cewa manzon Allah da daddare yana kwana wani yanki na dare sannan yana tashi ya kiyama laili wani ko wani dare kuma yana haka eh to sannan kuma yana azumi wata rana wata rana ya ci abinci azumin natala sannan ga mu a shaida ga mu nan mu an matan manzon Allah sun kace ma yaran kun ga manzon Allah yana aure duk wanda an da mata mata ce tana da haƙƙi kaga dole ya bata lokacin da zai tsaya su yi hira a yi ba'a ya biya mata bukata ya ɗebe mata kiwa da sauransu ko don haka yana auren mata to da an ka ba yaran ga labarin waɗannan halaye na manzon Allah cikin gida ka annahum taqalu haka ma sun karanta ta sun ga karancin ta ina fatar kun fahimta wa qalu sai sun kace aina nahnu min annabi sallallahu alaihi wa sallama ina mu ina annabi wa qad gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma wa ma ta'akhara alhali shi annabi an gafarta mai abin da ya gabata na zunubi ne da abin da ya jinkirta Allah ya gafarta mai zunubi in har akwai shi da wanda ya gabatar da wanda zai yi nan gaba da Allah ya yi to mu da ba a yaye ina muka biye mai da haka sun kari kamar wanga ibada da an kalli su hamsu annabi na yi kamar ta yi karama su gare su ta yi kaɗan don haka ya kamata su su ƙara ƙala ahaduhum sai ɗaya da cikin yaran ga uku sai ya ce amma ana amma ni fa usallin na yi alƙawarin zan ci gaba da sallatar dare abada har abada kullum sahiya ban sake bacci kullum ban koma kwantawa da an ce dare ya na kama ya sallah kenan har sahiya ta waye ya yi da kyakkyawan manufafa wa al-akhar shi ko gudan ya wa ana asumu dahar abada na yi alƙawarin zan ci gaba da azumin tala zamani har abada wala ubtur ban saki cin abinci da rana shi ko tashi gudunmuwar wanda zai ba su kenan kaga yana da azumi wannan ɗauka ta da shi ka duniya ya wuce yan yana da azumi eh akwai shegin ma da ka taya shi an san kullum cikin azumi yake akwai mai cewa kai to mu je Kaduna ko Abuja in baka mota yan mota kuwa wa qala al shi kuma gudan yace na ukun yace wa ana ta zulun nisa ni kuma zan nisanci mata fala zawaja abada har abada ba zan saki aure ba har abada ba zan yi aure ba saboda dan lokacin nan da zan shiga mata ta za ta shagaltar da min tsaya hira da ita in biya mata bukata na bata lokaci hijibi nawa na karanta sunnan na yi alkawarin ba zan yi aure ba har abada zan shagalta zan yi tabattuli kenan kaga wanga ya huta ko mace bai aura balle wanda ya taya shi duk waɗanda ko haka suna tayawa dama an gane ka da raunin addini na don haka na ba ku kwanakin baya na faɗi irin waɗanda yan eh, lewaɗi ta so ko yare masu askacin gemi don haka ba gemin ka irin nawa in yayi tsawo ba daga a wanga mutanen su dalle abu na ku tsale shi kana da gemi wa ka taya ba mai tayaka eh wani misali a ko ka ma ba a yi ko ka ba a yi Ba ka aski jin mun da kuka kuna jawo kurciya kuna shahe-shahen mai shi yadda suka taya ba kaga ɗan yaron ta akwai shi yana da tayoyi harshen suna da faɗi wai don san na sani kun san tayoyi wai ɗoyi ne su a tayoyi an ka yana da tayoyi suna da harshe ƙwarai kuwa yana da tayoyi yaron ta yana da tayoyi shi kenan haka yana da tayoyi sai a ɗaukun jikka sai a tayar da shi yake an kaduna yana da da kaduna sai ka ga ta ta ta canza amma an ba shi mota shi kenan